يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 161 a littafin global maram min adillatil afkan na ibn hajar al-astalani muna cikin kitabun zakat hadisi na 623 hadisin anas bin malik allah ya kara masa yarda wannan darasi yana karanta da mu bayani akan zakar awakai da kuma shanu anas bin malik yana bayani game da takardar da saiduna abubakar ya rubuta wanda asali annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wannan takardar ita wannan takarda ta kunshi bayani akan zakka bayani akan zakka filla filla wato zakka na dabbobi za mu sake bayani game da zakan awakai kamar yadda ya zo cikin wannan hadisin wato annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin ya ce wa fi sadaqatil ganani game da zakka ta awakai sa'imatiha waɗanda suke kiwo da kawunansu game da zakana na awakai waɗanda suke kiwo da kawunansu ba waɗanda ake siyo musu abinci ba mun gabatar da bayani da ya zo cikin kashafin kina al'imamul bahuti ya ce fa zikiru saumi tunda har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sa'imatiha kaga ya ambaci waɗanda suke kiwo da kawunansu ya dullo ala nafiyar wujubi fi gairika tun da har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci awakai waɗanda suke kiwo da kawunansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda suke kiwo da kawunansu tun da har manzon Allah ya faɗi haka yana nuna cewa dabbar da ba ta kiwo da kanta babu zaka a kanta dabbobin da ba su kiwo da kawunansu babu zaka a kansu la tajibu zakatu illa fi sa'ima min al-ibli ba ma awakai kawai ba in gabatar da bayani cewa hatara kuma idan dai ba su kiwo da kawunansu to babu zaka a kansu saboda hadisin muawiya bin haida yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa fi kulli iblin sa'imatin fi kulli ibilin sa’imati dukkan kuma waɗanda suke kiwo da kawunansu hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1575 da sahihu sunan nasa'i hadisi na 2444 haka nan irwa'ul galil hadisi na 791 kaga kenan da awakai da raƙuma annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya tabbatar da cewa babu zakka a kansu sai fa idan suna kiwo da kawunansu wannan yana don da cewa al-ma'lufa dabbobin da aka kiwon su a gida allati ya'lifuha sahibuha wa yunfiqu 'alayha mutum yana da awakai ko yana da rakuma ya rika sayo abinci yana kawo musu sune ake kira al-ma'lufa la tar'a aksar al-hawli ana la'akari da yawan watanni na shekara idan ya zama akasarin watannin shekara mutumin da kansa yake sayo abinci ya kawo mu waɗannan dabbobi to galibin malaman sunna sun ce babu zakka akan waɗannan dabbobi wannan bayanin ya gabata ah, har ma ibnu taymiya cikin majmu'u fatawa mujallad na 25 shafi na 49 yace idza kanat ra'iyatan akthar al-ayami idan dabbobi ya zama suna kiwo mafi yawan watannin shekara kamar misali mutum yana da awakai suna fita su yi kiwo mafi yawan watannin shekara amma kaɗan daga cikin watannin shekara ɗin mutum yana sayo musu abinci misla an yashtari alaha salasata ashurin aw arba'a misali zai sayo abinci na watanni uku ko watanni hudu kaga sauran watanni takwas suna fita su yi kiwo da kawunansu to tun da dai akasarin watannin shekara waɗannan dabbobi suna kiwo da kawunansu fa inna hu yuzakkiha zai fitar da su yace haza azharu qawlayil ulama daga sabanin da aka fahimta da aka samu a tsakanin malamai wannan ita ce fahimta mafi mafi inganci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa sai fa idan dabba tana kiwo da kanta kafin nan za a yi mata zakka wannan ka'ida ce to hakanan kuma dabban da ya zamanto an saye ta ko an tara ka an tara dabbobin saboda su rika ayyuka suna ake kira al'awamil nan ma akwai hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sayyidina ali ya rawaito manzo Allah ya ce wa laysa 'ala al-awamil shay'u babu zakka akan dabbobin da aka saye su ko aka tara su saboda su rika yin ayyuka babu zakka akan su kamar misali shanu da suke noma makamancin haka haka na rakuma idan dai an tanada su ne saboda su rika ayyuka babu zakka a kansu babu zakka a kan dabbar da ya zamanto ana kiwonta mafi yawan watannin shekara babu zakka a kan dabban da ya zamanto an saye ta ne saboda ta rika aiki shi ma hadisin sayyidina Aliya inganta yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1572 Sosai, annabi sallallahu alaihi wa sallam, cikin wannan takarda da sayyidina abubakar ya ba ma anas bin malik ya ce idan kanat arba'ina ila ishirina wa mi'ati shatin shatun idan kanat arba'ina idan awakai arba'in ne mutum yana da awakai guda arba'in ila ishirina wa mi'ati shatin har dai su kai awakai dari da ishirin idan mutum yana da awakai arba'in har dai su kai dari da ishirin shatun zakkansu a kuya ɗaya ne wanda shi ne abin da ya zo zahiri a hadisin anas bin malik fa'iza zadat ala na wa mi'atin ila kai wato idan dai mutum yana da awakai arba'in zakkansa a kuya ɗaya ne mai hamsin ba zakkansa a kuya ɗaya ce sittin saba'in har zuwa ɗari da ishirin akuya guda ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'iza zadat ala ishirin wa mi'atin ila mi'atayin idan sun haura ɗari da ishirin to har zuwa ɗari biyu fafi hasha ta ne nan ne zai ba da awakai guda biyu haka zakan awakai ya fi sauki idan mutum yana da arba'in zai ba da akuya guda har dai zuwa 120 idan sun kai 120 zuwa 200 to awakai biyu ne fa'iza zadat alami'atai ne ila salasu mi'atin idan sun haura 200 har zuwa awakai 300 ha salasu shiyahin kaga awakai guda uku ke fa'iza zadat ala salasu mi'atin idan sun haura 300 fafi kulli mi'ati shatin kulli mi'atin shatun kowane ɗari za a ba da akuya guda wato a kansa kowane ɗari za a ba da akuya guda a kansa to nan shi ne inda wato malamai suke cewa an sake samun wata tazara mai tsawo kamar yadda ibn kudama ya bayani cikin almubuni, ya ce kuma wannan baki ɗaya malaman suna sun yi itifaki a kai haza kullu mujimawun alai kamar yadda ibn munzir ya bayani annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza zadat fa fi kulli mi'atin shatun idan sun haura 300 to a kowanne 100 za a dora akuya guda ne shine zakat kaga yana gwada cewa tun daga wato 300 eh, tun daga 200 har zuwa 300 har zuwa sai sai ya kai 400 kafin nan zai zama awakai hudu amma tun daga 200 akuya uku ne har ya kai 300 akuya uku ne har ya kai 400 sannan ya zama akuya hudu wato an samu tazara mai fadi a tsakanin 200 zuwa 400 an samu tazara mai fadi ce kuma wannan haka ya zo a cikin takardan da sayyidina Umar bin Khattab shi ma yake da ita domin sayyidina Umar yana da wata takarda akwai takarda da ya rubuta wanda ta shafi zakka kamar yadda aka samu takarda wajen sayyidina abubakar Allah ya kara musu yarda za idza zadat ala salati mi'atin wa wahida fa laysa fiha shay'un hatta tabluga arba'i mi'ati shatin fa fiha arba'u shiyatin sai ya kai 400 kafin za a bada awakai hudu don haka ibn ya ce wa haza nasun la yajuzu khilafuhu illa bi mislihi aw aqwa kaga an samu nasli daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai bane ya zama an ketara wannan nasli an samu hadisi wanda ya tabbatar da cewa wato daga awakai 200 har zuwa 400 zakan wato akuya uku illa sai ya kai 400 kafin nan za a bada awakai hudu wannan hadisin na sayyidina Umar yana sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 1568 da kuma sahihu sunan tirmizi hadisi na 621 fafi kulli mi'ati shatin shatu wa laysa fiha shay'un hatta tabluga al-mi'a annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace fa idza kanat sa'imatu ar-rajuli naqisa idan ya zama wato dabbobin mutum masu kiwo da kawunan shi yasa aka kira su sa'ima idza na sa'imatur rajul idan dabbobin mutum waɗanda suke kiwo da kawunan su ba sai musu abinci ake ba sun kasa min arba'ina shatin shatan wahida sun kasa arba'in da akuya ɗaya wato mutum idan yana da awakai talatin da tara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falai safiha sadaka babu zaka a kai illa an ya sha'a rabu sai dai idan mutum mai wannan awakan ya ga dama sai ba da sadaka amma dai zakka babu wato zakkan tana farawa ne ga wanda ya mallaki awakai 40 zuwa sama amma idan ya gaza 40 idan ya kasa 40 annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko da da akuya ɗaya ne to babu zakka idan mutum ya ga dama zai ba da sadaka wannan kuma sadaka bata tsaya kan wanda ke da dukiya mai yawa ba komai karancin dukiyar mutum yana ba da sadaka amma dai zakka dai ta dole zakka ta farilla annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa sai mutum ya mallaki awakai 40 kafin nan zakkan take wajaba a kansa to wannan shine bayanin zakka na awakai wanda shine bayani mafi sauki daga cikin wato nau'ukan dabbobi waɗanda ake fitan musu da zakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yujma'u bayna mutafarriqin kada a hada tsakanin dabbobin da suke rarrabe wala yufarraq wala yufarraqu ta mujtami'in sannan kada a raba tsakanin dabbobin da suke hade kada a hada dabbobi waɗanda dama can arabi suke la yujma'u baina mutafarriqin wala yufarraqu baina mujtami'in kada a hada dabbobi idan suna rabe da zaman to dabbobi wato garke daban-daban ne lokacin zakka yayi kada hada su wala yufarraqu bayna mustami'in sannan kuma dabbobin da ya zama suna hade to kada a raba su idan lokacin zakka yayi khashyata sadaqa saboda tsoron zakka khashyata sadaqa saboda tsoron zakka wannan shi ake kira wato al-khalaq shine ya zama to dabbobin mutum biyu dabbobin mutane biyu suna hade idan dabbobin mutane biyu suna haɗe wannan ana kiransa shurka an samu tarayya an samu tarayya na garki wannan nashi dabbobin daban wancan daban amma kuma suna haɗe a wuri guda to tun da sun haɗu a wuri guda a ka'ida ta zakka zakkan dabbobi sayyiru amwala kalmalil wahid Haɗuwansu a garke guda yana mayar da dukiyar kamar mallakan mutum da yake tunda har sun haɗe a garke guda haɗuwansu ɗin yana mai da zakan da yake hukuncin zakka a kai ya zama kamar mallakan mutum guda biyu akwai littafin da ake kira al'ifafu an ma'ani fiha yana daga littafai waɗanda ke bayani game da hadisan al'imamu bukhari da muslim littafin ibn hubaira al'imamu yahaya bin muhammad ya ce wa tafako ala annal khalata laha ta'asirin fi wujubi zakatil mawashi duk malaman sunna sun yi ittifaki duk malaman sunna sun yi ittifaki idan dai dabbobi suna haɗe to haɗuwansu a garke guda yana da tasiri wajen fitar da zakka babu wani malami da fahimtarsa ta saba saboda wannan takarda ta sai na abubakar allah ya kara masa yarda saboda bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan ya nuna cewa idan dabbobi suna haɗe to haɗuwansu a garke guda yana tasiri ma hukuncin zakkan da ke kan dabbobin hukuncin yana komawa akan mallakan mutum guda ba a la'akari da cewa mutane uku ne ko fiye da haka suka haɗu akan wannan garken ana kaddara garken kamar ta mutum da yake a littafin bidayatul mujtahid uh, juz'i na farko shafin 221 ibn rushdi yayi bayani Ya ce wa tafsiru zalika anna malikan wa shafi'iyya wa aksara fuqaha'il amsar al-imam malik al-imam shafi'i akasarin malaman fiqhu ittafaqu ala anna al-khulafa'a sun yi a kan cewa idan mutane suka a akan garke guda to zakan da za a yi ma wannan garke zakka ta mutum guda zakan da za a yi ma wannan garke zakka ta mutum guda ba za a kirga yawan mutanen da suka mallaki wannan dukiyar ba la za a fitar da zakan wannan waɗannan dabbobin kamar mallakan mutum da ya ce al'imam malik ya fassara kuma fassararsa ce akasari malamai suke aiki da ita fassaran al'imam malik ita ce akasari malamai suke aiki da ita fassarar tana cikin muwafa, littafin muwafa mujalla na farko shafin 264 al'imamu malik ya ce ma'ana hazal hadis ma'anar wannan hadisi ma'anar cewar annabi sallallahu alaihi wasallam kada a hada dabbobin da suke rarrabe kuma kada a rarraba dabbobin da suke hade saboda tsoron sadaka saboda tsoron fitar da zakka al-imam malik yace misali shine an na nafaru salasatu likulli wahidin minhum arba'una shata mutane uku mutane uku kowannensu yana da awakai arba'in kowannensu yana da awakai arba'in mutane waje ba fi har zakatu kaga zakata waje ba kai saboda dama awakai daga arba'in da ake fitar musu da zakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka samu wato kasawan adadin arba'in din nan to babu zakka akan waɗannan dabbobin to ya zama mutane uku kowa yana da wato awakai arba'in kaga idan an hada sun zama awakai dari da ishirin fayajma'unaha da suka ga shekara ta yi sai suka hada eh, awakan idan an hada awakan nan kaga sun zama 120 a wuri guda me yasa suka hada hatta la tajiba alaihim kullu hintiha illa shatun wahida kaga dai annabi ya riga ya yi bayani cikin wannan hadisi idan mutum yana da awakai 40 akuya ɗaya har zuwa 120 akuya ɗaya sai ya haura kan 120 zuwa 200 kafin nan ke zama awakai biyu to kaga kowannen su yana da akuya 40 kaga kowannen su zaka ka waje ba a kansa zai ba da akuya ɗaya amma saboda dabara da suka ga shekara ta yi mai karban zakka ya zo ya kusa zuwa sai suka hada awakan wuri guda to bisa ka'ida kuwa idan dabbobi suna haɗe a garke guda ana musu zakka kamar mallakan mutum ɗaya ce don haka da mai karban zakka ya taho ya zo ya ga awakai 120 a garke guda kaga akuya ɗaya zai karɓa, sai karɓa akuya guda sai tafi kaga sun yi dabara ke wannan shine hila sun yi ma dabara saboda su guji zakka wannan fassarar ta al'umma mu Malik Allah ya masa rahama aw yakuna li khalifaini mi'ata shatin wa shatan ko kuwa mutane biyu garke guda ya hada awakan su garke guda ya hada awakan su suna da awakai 200 da awakai 202 mi'ata shatin wa shatan suna da awakai 202 fa yakunu alaihi ma fiha salatu shiya tunda asali garke guda ya riga ya hada awakan kaga akuya uku za a fitar tun tunda har ya haura 200 idan awakai suka haura 200 to awakai uku za a bada zakka har zuwa adadin 400 awakai uku ne to da suka gane cewa awakai uku za a karba faifar ha sai suka raba garken in ji al-imam malik idan a raba garken kaga da ɗari biyu ne da biyu idan aka raba garken fa zai koma wannan yana da eh, ɗari da ɗaya wancan yana da ɗari da ɗaya akuya ɗaya zai bayar wancan saboda zakan mai arba'in zuwa ɗari da ishirin duka akuya ɗaya ne idan sun raba kaga wannan zai ba da zakan akuya ɗaya wancan ya ba da zakan akuya ɗaya faifarriquna ha hatta la yakuna ala kulli wahidin illa shatan wahidan eh, illa shatan wahida akuya ɗaya kawai zai zama kowannen ku ya bayar amma inda a ce sun kyala dabbobin suna haɗa a garke kamar yadda suke idan mai karban zaka ya zo tunda awakai 200 ne da biyu to zai karɓi zai karba awakai uku ne to sun ga cewa ai awakai uku za a karba gurin su don haka sai suka raba idan an raba kowa zai bada akuya ɗaya kaga nan sun ci riban rabawa a wancan misali kuma fa sun ci riban haɗawa. al'imam malik da ya ba da misali a kai to amma al'imam shafi'i allah ya masa rahama kamar yadda zo cikin littafai na masabar al'imam shafi'i din tuffatul muhtaj yana mujalla na uku shafi na 229 da nihayatul muhtaj mujalla na uku shafi na 60 al'imam shafi'i ya ce wannan hukuncin bai tsaya ga masu zakan kawai ba hukuncin ya haɗa fuskoki biyu mutane biyu huwa khitabun li rabbil mali min jihatin wa lisa'i min tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ayyana mutum guda a wannan bayanin nasa ba ya nuna cewa ba mutum ɗaya ake magana a kai ba ya shafi mai dukiya kuma ya shafi mai karɓan zakkan wannan hukunci ya shafi mai dukiyan kuma ya shafi mai karɓan zakkan fa umira kullu wahidin minhum an yi umarni ga kowane ɗaya kai da ka mallaki dukiya Allah ya hudisa shay'an min al-jam'i wa tafriq idan lokacin zakka yayi kada kai wani abu ko dai na hada dabbobin idan da arabe suke ko kuma na hada su kashe ta sadaka saboda tsoron zakkan da zaka fita. fa rabbul mal yakhsha an taksura sadaka shi mai dukiya yana tsoron kada zakkan da zai bayar ta yawa fa jima'u aw yufarriq litakilla saboda haka idan shekara ta yi sai ya hada garke biyu saboda abin da zai bayar ya zama kaɗan. wasa'in shi kuma mai karban zakkan fa shi ma wannan misali yana hawa kansa yakhsha an takilla sadaka mai karban zaka da ya taho ya ga garke awakai da yawa saboda haka yana son ya karba da yawa sai ya yi umarni a haɗa su yajma aw yufarriq litaksura fa ma'ana qawlihi al-imam shafi'i yace abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa khashyata sadaqa saboda tsoron zakka wato khashyata an taksura sadaqatu aw khashyata an taqilla sadaqa saboda tsoron kada da za a bayar ya zamanto tana da yawa shi kuma mai karba saboda tsoron kada abin da zai karba ya zama kaɗan ne falamma kana muhtamilan lil amrayn saboda haka bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya daukan kowanne gefe bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana daukan gefen mai dukiya kuma yana daukan gefen mai karban zakka yana iya daukan wato wannan bayanin yana iya hawa kan wanda ke karban zakka lam yakun alhamdu ala hadihima bi aula min al-akhar saboda haka bai kamata ma a takaita bayani akan gefe guda kawai ba fahimila alaihi ma ma'an saboda haka wato ake daukan bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafi wanda ya mallaki dukiyar kuma ya shafi wanda ya zo karban zakka kamar kenan lokacin da lokacin da ya zamanto ana aiki da dokokin Allah subhanahu wataala idan lokaci yayi na zakka shugaba yana tura mai karbo zakka wanda shi ake kira asai zai zo ya karbi zakka wurinka kaga doka ce ta bashi iko don haka baka da damar ka hana shi aikata abin da zai yi idan ya taho ya taras da garken dabbobi to abin da eh, shari'a ta tsara shi zai yi lakin alladhi yabharu anna hamlahu ala maliki al'abba. abba shafi' imam yace amma zahiri maganar annabi sallallahu alaihi ta fi hawa kan mai dukiyan bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi hawa kan mai dukiyar wannan shi yasa al-imamu malik ya bada misali da waɗanda suka mallaki dukiya saboda tsoron kada zakkan da za su bayar yayi yawa sai su raba da can kuma garke ne guda a hade ko kuma su hada alhali da can ba a hade suke ba al-imamu nawawi ya bada misali a littafin al-majmu' a mujallar na biyar shafin ya ba da misali gefe biyu din da gefen mai karban zakan da kuma gefen mai fitar da zakan ya ce wa misali min jihati sa'i misalin bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam ta gefen mai karban zaka, an ya yakuna li kulli rajulin min salasa arba'una shatan mukhtalita garke guda ne kamar dai misalin da ya gabata garke guda ne ya zama na mutum uku kowane mutum yana da awakai arba'in kowane mutum yana da awakai arba'in to misalin da za a bayar ga shi mai karban zakka falaisa lissa'i tafriquha da mai karban zakka ya taho ya ga awakai 120 a haɗe, ya tambaya aka ce mar wannan garke na mutum uku ne falaisa lissa'i tafriquha wannan mai karban zakka ba shi da ikon ya raba garken ba shi da iko ya raba wannan garki domin idan ya raba garken kaga zai karbi awakai uku ne saboda kowane mutum dama ya kai litar awakansu sun kai arba'in li ya akuza min kulli wahidin shata wa inna ma ala kulli wahidin sulufu shata tunda awakan 120 ne akuya guda za a bayar zakka annabi sallallahu alaihi wasallam awakai 40 har zuwa awakai 120 akuya guda ne to kaga akuya ɗaya za su bayar a wannan garki idan kun bada akuya daya kaga kamar kowane ya bada sulusi na akuya guda kenan a maimakon inda a ce ba garke a haɗe yake ba ya gwada cewa kowa zai bada akuya guda ne saboda kowannensu ya kai nisabi sai ya bada misali kuma misalin jam'i min jihatil mullaki misalin haɗa garke ta sashin masu dukiyan al nawawi ya ce an ya yakunu salasa da kulle wahidin arba'una shatan mutafarrika mutum uku din ne dai har yanzu ake ba da misali da su kowane mutum daya yana da awakai arba'in, kuma garken ba ɗaya ba ne, kowanne dama da wurin kiwon sa daban fajama'uha inda qudumi sa'i ba al-hawli bayan shekara ta cika mai karban zakka ya zo sai suka haɗa garken wannan ya kawo arba'in wancan ya kawo arba'in wannan ya kawo arba'in sai aka hada kaga su da suke da dukiyan sun yi dabara maimakon su bada awakai uku yanzu suna da suna kokarin su su bada akuya daya yace fa laysa lahum zalika ba su da ikon yin haka bal ala kulli wahidin shatu kowanne ɗayan su zai bada akuya tunda kowannen su ya mallaki awakai 40 sai sake bada misali wa misaluhu min jihati sa'i misali ta gefen mai karban zakka kuma an kuna li ahadin ar-rajulaini 20 shatan munfarida mutane biyu ne mutane biyu wannan yana da awakai 20 wancan yana da awakansa 20 gidansu daya amma wurin kiwon awakan ba daya ba saboda haka shi mai karban zakka da ya taho ya ga mutane biyu a gida daya wannan yana da awakai 20 wancan yana da awakai 20 munfarida walil akhar 20 munfarida aidan falaysa lis-sa'i an yajma'a kumari akuza shatan shi mai karban zakka ba shi da ikon yace kai ku hada garken nan biyu kaga idan sun hada ya kai 40 za su bada akuya idan ba su hada ba fa kowannen su ba zai bada zakka ba saboda adadin bai kai yadda za a bada zakka ba domin manzon Allah ya ce in mutum ya mallaki awakai 39 babu ma zakka akan su sai da in zai bada sadaka saboda haka bal yatrukuhuma mutafarriqin wala zakata wajibi ne mai karban zakatun da yazo gidan ya ga mutane biyu a gidan ai ba haduwan su a gida guda ake la'akari da shi ba haduwar garki ake dubawa tunda da ya same su awakan kowane daban ne wannan sa 20 da wancan ma 20 to babu zakka kenan da yake kansu babu wata zakata da za su bada ya sake bada misali aw yakunu li ahadihima mi'atu shati ya zama mutum biyu ne kowane yana da awakai 100 walil akhar mithluha fa laysa li sa'i jam'uhuma lokacin da mai karban zakka ya zo gidan sai ya ga wannan yana da awakai 100 wancan yana da awakai 100 amma ba a hada suke ba to shi mai karban zakka ba shi da iko ya ce kai ku hada zakkan nan domin idan sun hada sun zama awakai biyu. sun zama ɗari 200 kaga kenan zai karbi awakai uku yana dabarar da zai karbi awakai uku daga garkin su bal yatrukuma mutafarriqatayn wa ala kulli wahidin shatun faqat ya kamata ya kyale su ya zamanto kowanne dai zai bada akuya guda ne to wannan shine da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa kada a hada awakan da suke rabe kuma kada a raba awakan da suke haɗe saboda tsoron fitar da zakka to amma wannan bayanin bai shafi mallakar ka ba bai shafi mallakan ka ba kamar misali eh, wannan yana daga inda al-Imam Ahmad bin Hanbal ya saba ma sauran malaman fiqh bayanin yana cikin sharh mutahal iradat a mujallad bi shafin 220 da kuma kashaful qina eh, mujallad da shafi na 387 ibn hajar ya yi magana a kai shi ma cikin fatul bari musallar na uku sha 314 wato al'imam muhammad ya ce misali man kana lahu mashiyatin bi baladin la tablugun nisab ka 20 shatan matsalan bin kufa kamar kai ne <clears throat> kana da kana da awakai a garin nan guda 20 awakanka ne a nan garin guda 20 sannan kuma kana da awakai a abaji guda 20 a nan garin guda 20 a can abaji guda 20 al-imam ahmad yace la tubammu bi itibari kauniha mil milka rajulin wahid ba za a hada ba babu zakka a kanka inji al-imam ahmad saboda me awakan 20 20 kaga ba a hada suke ba bare su bada nisabi tunda ba a hada suke ba babu zakka a kanka ba to kazu min har zakatu li bulugi handisa amma sauran malaman sunna gaba daya wannan yana daga fahimtar da malaman fiqh suke wato sukan al'imamu ahmad a kansa duk da cewa ma mutum tara ne ba a samu wanda ya cika dole za a samu inda ya kuskure al'imamu ahmad shi ne kada yake da wannan fahimta amma sauran malaman sunna gaba daya sun ce la tun mallakar ka ce awakai ishirin a nan garin wancan ma na abaji 20 din naka ne to idan ka tashi fidda zakka za ka haɗa lissafin kana da awakai 40 domin ai duk mallakanka ne ba maganar haduwansu a garke kadai ne muhimmin abu ba amma shi al-imamu ahmad yana la'akari da haduwar garke kamar yanda yazo a lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam ibn hajar yace wa khalafahu al-jumhur sauran malamai sun saba wa fahimtar al-imamu ahmad fa qalu yujma'u ala sahibil mali amwalu ana hada wa mai dukiya dukiyarsa walau kanat fi buldanin shatta ko da dukiyar ta karkasu a garuruwa daban-daban wa yin kuraju min har zakatu a fitar da zaka ga wannan dukiya wannan yana daga kuskuren da mutane da yawa suke yana da dukiya da ta karkasu a wurare da dama shi yana la'akari ne da dukiyar wuri guda ɗin ta haɗu shi da ake fitar mata da zakala matukar shekara ta yi to za ta haɗa lissafin dukiyarka ne a duk inda take da dukiyarka da take garin da kake zama da dukiyarka da take wani gari duk za ka haɗa lissafinsu a wuri guda ka yi musu zaka daya yajma'u ala sahibil mali amwaluhu walau kana fi buldani shatta wa yukhraj minha zakat yana daga ainihin dabara da mutane kan yi saboda wato saboda su hitar da zakka wannan yana daga dalilai da ake magana akan al'amalu alal maqasid bi ma'ana al-madlul 'alayha zakata al-'ayn la tasqutu bil hiba masalan kamar misali kana da dukiya ta kai zaka? amma da ka sani cewa sati mai zuwa za a fitar da zakka kuma awakanka yanzu arba'in ne kif baka son ka fitar da zakan saboda haka daga wannan sati sai ka kama akuya guda ka sayar sai ka yi kyauta da wani kuɗi daga cikinta sauran kuma sai ka kashe wato hikima ka yi kyautar ne saboda ka raba kanka da zakan da za ta same ka a sati mai zuwa shi ne balabai suka ce duk dabaran da mutum ya yi a kusa da cikan shekara wannan dabara ba ta hana wato ya fitar da wannan zata wannan dalili ya sa malamai ke cewa idan shekara ta kusa cika kamar misali saura wata biyu ka fitar da zakka sai ka ɗauki kuɗin ka sai wata mota ko ka sai gona ko ka sai gida da wannan sayan gida da kai da sayan mota da kai baya kawar da wajabcin zakka ko da wannan dukiyar ta kasa litafi saboda ka yi dabarar ƙasa litafi kafin shekara da cika wannan yana bayanin da magabata suka gabatar saboda abinda ake kira ifalul hiyar bata dabara dabaran wato kawar da dokan Allah akan bawa mutane sukan yi dabara na yanda za su raba hukuncin Allah wato eh, za su hana hukuncin Allah ya hau su ko eh, kan dukiyarsu akwai <clears throat> sharuɗa kamar guda hudu da ake la'akari da su game da hada dukiya idan za a fitar mata da zakka kamar yadda bayani ya gabata a hadisin Anas bin Malik wannan yana da shafin al-fiqh islami wa adillatu a mujallal na uku shafi na 277 al-ikhtilatu al ya kunu bi tawafur bi tawafur shurut arba'a ana la'akari da sharuɗa guda hudu game da haduwar dukiya a garke guda kafin a majukiyan zakkar mutum daya na daya adamu niyyatu firar min zakat bil ishtirar abinda dama annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya faɗa wato shine kada a raba tsakanin dukiyar da suke haɗe kuma kada a hada tsakanin dukiyar da suke rabe khashyatat sadaqa saboda tsoron fitar da zakka don haka sharadi na farko kada ku hada garki da nufin gudun zakka da zaran an hada garke da nufin gudun zaka to wannan hada garken haramun amma idan an hada garken da wata manufa daban to ba laifi bane saboda akwai yanayi da yake sa mutane su haɗa garki saboda samun sauƙin kiwo saboda samun sauƙin ɗawainiyar dabbobin don haka akan haɗa garki saboda tura suri nesa su yi kiwo ya fi sauƙi akan a ce garken wannan ta tafi ya tafi daban garken wancan ma ya tafi daban to amma idan niyyar farko na a haɗa garken shi ne a guji zakka to haɗa wannan garken haramun na biyu an ya kuna yakuna mashiyatu kullu wahidin min al-qalitayn mimma yudammu ba'dahu ila ba'd kasancewar dabbobin iri daya kamar misali awakai da tumakai aka hada amma idan an hada garken shanu da awakai to kaga wannan hada garken baya tasiri ma zakka saboda zakkan saniya daban ne zakkar awakai ma daban ne amma idan ya zama an hada awakai ne da tumakai wannan babu laifi sharadi na uku shine ya kasance dukkansu zakka ta hau kansu wato ya zamanto wadanda suka haɗa garke biyu din nan misali dukkansu musulmai ne idan ya zama ɗaya kafiri ne kaga babu zakka a kansa wannan yana cikin alfiqhul islami yana daga sharuɗa da malamai suka yi game da tasirin zakka akan garke tasirin zakka akan garke yana tabbata ne idan ya zama masu mallakan dabbobin gaba ɗayansu musulmai ne amma idan ɗayansu ya zama kafir ko ko wanda zakka bata wajaba a kansa ba misali shine wanda ba shi da yanci ya ɗayan ɗayansu ba musulmi ba ne ɗaya musulmi ne ya zama sun haɗa garke guda to wannan garke baya wato babu tasiri na ainihin zakka akan haɗu wanda suka yi dole ne za a yi ma kowane zakansa zakan dukiyarsa shi kadai sannan na hudu ya kasance an haɗa garken nan ta yanda suna da mai kiwo ɗaya mai kiwon garken gaba ɗaya mutum ɗaya ne kuma ya kasance dabban da ke barbaran awakan ko kuwa shanun da aka haɗa ko rakuman ya zamanto guda ne inda suke zuwa su sha ruwa wuri guda ne inda suke kwana da inda wato inda garkensu inda ake daure su duk wuri guda ne wannan shine akasarin sharadi wanda malaman suke suka yi ittifaki akai bi an yakuna lahum ra'in wahid aw akthar kasancewar mai kiwon garken gaba ɗaya mutum guda ne ko kuwa suna da yawa amma dai ba a ware ba baka ce gefe na ga mai kiwon su ba da zaman dai waɗanda ke kiwon garken suna kiwo ne gaba ɗaya a lokaci guda ya ta rika nufin ra'ayi ya ta'awana ya kasance suna taimakon juna ta wajen kiwon waɗannan dabbobi to idan aka samu haka shine ake cewa za a yi ma wannan garken zaka ta mutum guda amma idan babu wannan sharadi to idan aka zo fitar zaka za a yi ma kowane zakansa shi kadai dole sai ya zama garken yana da mai kiwo ɗaya. sannan garken yana ainihin wato tafiya wurin kiwon gaba ɗaya a lokaci guda ba a samu lokacin da ake raba garke ɗin kuma ya zama makwancinsu guda ne duk da cewa akwai sharuɗan da kowane malami ya gabatar amma waɗannan sharuɗa su ne akasari wanda malaman suke suka yi itifaki a kai yana bidayatul mustahid na ibn rushdi ya kawo bayanin kowane malami kama daga alimamu malik zuwa ga al shafi'i kowane irin sharaɗin da ya gabatar kafin a ce zakka ta yi tasiri ma garke wato a yi zakkan mutum guda a garki, dole sai an yi la'akari da waɗannan ƙa'idojin. da alkawani na fakihiyya shafin 108 da kitabun majmu na al'imamun nawawi a mujallar na biyar shafi na 408 haka nan hashiyatul imamin dusuki mujallar na farko shafin 440 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وما كان من خليطين dabbobi da suka kasance a garwaye wato dabbobi mallakar mutane biyu da suka kasance a garwaye khalifoyin wato dabbobin da suke garwaye na mutum biyu idan dabbobi mallakar mutane biyu suna garwaye fa innahuma yataraja'ani bainahuma zakkarsu wato tana komawa ne a tsakaninsu bi sawiya daidai wa daidai ji annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka din ne wato abin nufi kamar yadda ibnu hajar ya bada misali a bayanin al-imam al-qattabi yana fathul bari mujalla na uku shafin 315 al-imam al-imam ahmad bin muhammad al-qattabi yace ma'anahu an yakuna bainahuma 40 shatan masalan misali awakai 40 ne mutum biyu suka mallaka mutane biyu sun mallaki awakai arba'in. likulli wahidin minhuma 20 wannan yana da awakai 20 wancan yana da awakai 20 kada arafa kullum minhuma aina malik kowanne ɗaya daga cikin su ya san ainihin dukiyarsa dan tana yiwa ya zama naka tumakai ne wancan kuma awakai ne babu laifi kuma zakka guda ce tun da dai dama a hada suke ya zama kai baka sha'awar kiwon ah, tumakai sai awakai wancan kuma yana sha'awar kiwon raguna da tumakai sai aka hada kaga kowa ya san wanne ne ya mallaka tunda kai naka bakake ne wancan kuma nashi farare ne to amma tun da garke guda ne zakka guda za a yi musu to shi mai karban zakka idan ya zo fa ya'khudhu al-musaddiqu min ahadi ma sha zai karba zakka akuya ɗaya to akuya za a karba tawa ta kowane gefe shi dai zai ce ku bani akuya guda ko dai a ba shi gefen naka ko gefen na wani amma tun da dai a haɗa suke garke guda ne zarkar mutum ɗaya ce saboda haka za a ba da akuya guda idan aka ba da akuya guda kaga za a ba ne daga gefen wani daga cikin su ɗin daga gefen wani ne daga cikin mutane biyu ɗin fayar ji'ul ma'akuzu min malihi ala khalitihi saboda ka kai da aka ɗauki akuya daga gefen ka a matsayin zakkan garkin za ka nemi wato a biya ka rabin akuya tunda an dauki akuya ka da ba rabi ya kamata ka bayar ai zaka nemi a biya ka rabin akuyar ka bi qimati nistishati a biya ka kimar rabin akuya saboda haka za a yi ma wannan akuya da aka dauka kudi ita wannan akuya da aka karba a matsayin zakka za ta kai nawa aka ce za ta kai dubu hamsin misali ah, rago aka karba ko ko zai kai dubu ishirin misali to in dubu ishirin ne kaga naka dubu goma ne wancan kuma zai baka dubu goma ya baka kudin rabin akuya Shi ne abinda manzon Allah yake cewa idan aka karfi zakka daga gefe daya to hakkin zakkan a tsakanin mutane biyu din nan yana zama daidai wa daida saboda haka ita akuyar da aka dauka za a yi kimarta idan ta kai dubu ishirin to zai zama kenan wannan su zai bada ainihin rabin akuya ne don haka da an ɗauki akuyar ka wancan sai ya baka dubu goma in ya baka dubu goma shi kenan kaga wato kamar ya fitar da ainihin hakkin nasa ke shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi anan illa dai abinda ya kamata mu lura da shi wannan shi ma yana da muhimmanci saboda mutane sau da yawa suna samun matsala a akai banda dabbobi duk da cewa an samu sabanin fahimta a kai amma sabani ba wani muhimmi bane tunda akasarin malaman sunna suna tafiya akan cewa wannan bayani da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya tsaya ne akan zakkar dabbobi kadai zakkar dabbobi ita ce wato kamfani ko haduwan garki yake masa tasiri abinda ake nufi anan shine kamar misali ni da kai mu haɗu mu yi noma mu gona guda mutane biyu su haɗu su yi noma aka samu ausuki shida asali kuma nisabin hatsi ausuki biyar ne to amma tun da mun yi noma mu biyu an samu ausuki shida ya nuna cewa an kai nisabi babu zaka a kan dani da kai duka domin abin da mu ya samu bai kai nisabi ba sai idan an hada ne yake kaiwa nisabi wato abin nufi haduwa akan dukiya baya tasiri mazaka sai dai kawai ta sashin dabbobi don haka dan mutane biyu sun hadu sun yi noma ba za a yi magonar zakka guda ɗaya bala kowane mutum daga cikin manoman zai ware nasa kaso idan ya kai nisabi ya mata zakka inda kai nisabi ba babu zakka na biyu shine zaka samu mutane sun yi kamfani sun haɗu sun yi kamfani idan shekara ta yi sai su yi ma kamfanin zakka la ba a yi ma kamfani zakka saboda ba zakkan dabbobi ba ne sai dai kowane mutum da ke da hakki a wannan kamfanin zai ware nasa kaso a shekara din idan abin da ya samu ya kai nisabi ya yi zakka inda kai nisabi ba babu zakka a kan shi amma a ce an hada abin da kamfanin ya samu a shekara an masa zakka guda la wato tasiri na kamfani baya baya kasancewa sai dai akan zakan dabbobi kawai wannan ita ce fahimtar al-Imam Malik al Shafi al-Imam Ahmad bin Hanbal uh, wani kaulin sa haka nan akasarin malamai bi ma'ana inna hala tu'sir baya tasiri ta sashin zakan noma ko ta sashin zakka na kasuwanci domin zaka samu kamar waɗanda suka bada hannun jari akwai wanda zai bada jari ya zama sun hada kai suna kasuwanci idan shekara ta yi sai ya ce na fitar da zakan na fitar da zakka haddana ka ya aka yi kasan waye ba ka ikon fitar da zakan wani ba ka da ikon ka fitar da zakan wani sai dai ka fitar da naka me ka samu a shekara ka fitar da naka wancan abokin wato abokin hulɗar naka wanda ke da hannun jari a kamfaninka sai ka ware nasa kaso ka gaya mar shi kuma ya fitar da nasa zakka wannan yana cikin sharh muntahal iradat mujallal nabi shafin 221 kitabul majmu mujallal nabi shafin 429 da littafin al-mughni na ibnu qudama mujallal nabi shafin 254 wato zakka ba ta tasiri akan haduwar dukiya sai dai kawai idan dukiyar nan dabbobi ne idan dukiyan ta dabbobi ce to haɗu wanda aka yi ma wannan dukiya wato yana sa zakka ta zama hukuncin ta irin kamar mallakan mutum da ya amma idan haɗuwar da aka yi akan dukiya ta sashin noma ne ko ta sashin kasuwanci haɗuwar ba ta da tasiri kuma za ka samu mutane da yawa suna yin haka duk da cewa ba laifi ba ne don suna ɗaukan fahimtar wani ƙauli na al'imam muhammad wanda shi ne za ka samu malaman saudiya suna aiki da wannan fahimta suna aiki da wannan fahimta har ma sukan ba da fatawa a kai amma fahimta ce mai raunin gaske wannan magana ce da ta tsaya a kan zakka na dabbobi babu wani daga cikin kulafa'ur rashidina wanda ya tafi a kan cewa za a yi ma kamfani zakka a maimakon masu kamfanin illa dai abin da ya shafi dabbobi idan sun hadu a garke guda na'am sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala yukhraju fi sadaqati harima ba a cire tsohuwar dabba a lokacin fitar da zakka wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada a fitar da tsohuwar dabba a lokacin ba da zakka alharima alharamu aqsal kibari idan dabba ta tsufa tsufan ainun shine ake kira alharima ya zo cikin lisanul arab mujallal na goma sha biyu shafin ɗari shida da bakwai da alƙamusul mafid alƙamusul muhit na al'imamul fairuz abadi nan ma haka kabiratun jiddan bi ma'ana eh, harimatu kabiratun jiddan dabba da aka ce mata tsohuwa ana nufin dabban da ta tsufa sosai ba a ba da tsohuwar dabba a lokacin fitar da zakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala zatu awarin haka nan ma mai aibu zatu awarin dabba mai aibu kamar yadda malami suka fassara wannan kalma ta al'awar cikinsu akwai ibn al'asir ya ce kamar yadda ya zo cikin hadisin zakka layu yi ukazu sadakati harimatun wala za su ba a karban tsohuwar dabba a lokacin fitar da zakka kuma ba a karban dabba da take da aibu al'awaru bilfati fathi al'aibu haka ma cikin kashafin ina mujallar na hudu shafi na 387 al-imam al-bahuti ya ce al'awa za tu warin wahiyar ma'iba idan aka ce ma dabba za tu awarin ita ce dabban da take da aibu wani irin aibu bi zahabi ubuwin ya zama gurguwa ce au aiban akar ko ya zama tana da wani aibu yamna'u tabhiya biha idan aibun yana hana a yi layya da wannan dabba to ita wannan dabba ba a bayar da ita a matsayin zakka saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a suratul baqara aya ta 267 wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna ba daidai bane mutum ya dauki dabba mummuna ya bada a lokacin fitar da zakka wannan yana cikin littafin fiqh kamar kitabul infaq a mujallal na 6 shafin 440 sai yace illa an yasha illa an yasha sai in ya ga dama wannan kaga maganar bata cika ba wannan shi yake nuna maka cewa hadisin nan wanda ibn hajar ya kawo ya tsakuro ne daga wurare da yawa ya hada su a wuri guda ba hadisi guda bane ya taho da tsawon sa haka domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba kada a fitar da tsohuwar dabba a lokacin ba da zakka annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma kada a fitar da dabba mai aibu a lokacin bada zakka sai ka lura sai yace illa an yasha sai fa mai dukiyar ya ga dama sai kaga maganar bata bada ba'ana ba tunda an hana saboda me yasa aka hana saboda aibu maganar akwai abin da ya ragu hadisin asali yana sahih bukhari kitabu zakati babu la tu'khadhu fi sadaqati harima abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yukhraju fi sadaqati harimatun asalin hadisin ke ba a fitar da tsohuwa a lokacin ba da zakka wala za tu awarin ba a fitar da dabba mai aibu a lokacin ba da zakka wala taisun ba a ba da babban taure shi ne sai manzo Allah yake illa ma sha al-musaddiq sai fa idan mai ba da zakkan ya ga dama to kaga akan tauren ake nufi in ya ga dama amma ba wai akan tsohuwar ko kuwa mai aibu ba to amma nan bai kawo eh, taisun din ba ibn hajar ya ce takdirul hadis, abinda hadisin da yake kaddara mana abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi la tu'khadhu harimatun ba a karban tsohuwar dabba wala zaitu zatu aibin ba a karban dabba da take da aibu aslan kaga abu biyu dinnan ba a karba aslan idan aka zo karban zakka sai mai dukiyar ya dauki tsohuwa ya bayar ba za a karba ba ya dauki dabban da take da aibu ya bayar ba za a karba ba to amma magana ta uku ita ce ba ta zo a nassin hadisin ba amma asali magana tana cikin sahih bukhari inda ibnu hajar ya ciro wannan hadisin saboda haka yasa yayi sharhi akan hadisin a cikin fathul bari a can yayi sharhin ya kawo kalmar wala taitun amma a nan littafin bulugul kuma bai kawo ba sai aka samu kuskure yace wala yu'khadhu taisu wata dabba ce ake kira at-taisu wato kaman taure babban akuya wa fahlul ganam wato shine dabban da da tafi girma a cikin awakan da mutum ya mallaka annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan an zo karban zaka ba za a ce ka ba da dabban da tafi girma ba shine ta manzon Allah yace illa bi riban maliki amma idan akwai yardan mai dukiyan idan mai dukiyar ya yarda ya ɗauki dabban da ta fi girma ya ce ga ta falilayi alhamdu amma biyun nan da aka fara ambata da farko fa aslan in ya bayar ba za a karba ba tsohuwar dabba dabba da take da aibu ba za a karba ba amma idan aka zo batun babban dabba da dabban da ta fi girma a garkensa idan ya ɗauka ya bayar da kansa wannan kuma za a karba akwai hadisai da yawa waɗanda suka yi magana game da sharuɗan wato eh, sharuɗa da ake la'akari da su wajen karban dabba misali akwai hadisin takardan na umar Allah ya kara masa yarda takardan da na umar ya rubuta akan tsarin zakka shi ma ana shi takardan an samu irin wannan bayanin da yazo cikin hadisin Anas wala yukhraju fi sadaqati taisu, ba a fitar da babban taure a cikin zakka idan za a ba da zakka dabban da ta fi girma wala haribatun ba a fitar da tsohuwar dabba wala za ku a warin ba a fitar da wato ba a bayar da dabban da take da aibu illa masha sha al-musaddiqu kaga yana komawa ga taisun yana littafin muwaffa kitabun zakat babu sadaqatil mashiya kuma yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1570 akwai hadisin abdullahi bin muawiya al-gabiri abdullahi bin mu'awiyat al-gabiri yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace salasun man fa'alahunna faqad qa'ima ta'amal iman akwai abubuwa guda uku wanda ya aikata su to ya dandana dadin imani ashe imani yana da dadi ba kowa yake dandana shi ba Allah ka samu dandana abubuwa guda uku wanda ya aikata su to ya dandana dadi na imani na ɗaya man abadallaha wahdahu wanda ya bauta ma Allah shi kadai baya shirka ka san shirka abu ne mai wahalan gaske shirka tana da wahalan gaske Allah ka mana tsari wa annahu la ilaha illallah ya tabbatar da cewa ba abin da ya cancanta a bauta masa face Allah wannan ga zuciyarsa sannan a jikinsa yayi ibada ga Allah shi kadai a zuciyarsa babu wani abu sai Allah a jikinsa ma babu wani abu sai Allah sannan na uku wa a'ta zakata malihi tayyibatan biha nafsuhu ya bayar da zakkan dukiyansa ransa na masa dadi babu bacin rai shekara na da kansa ya cire zakan ya bayar da kansa rafidatan alaihi kullu amin a kowace shekara dabbobin suna taimaka mar yana biyayya ga Allah shekara na yi zai ciro zakan nan ya bayar da kansa ba wai an tilasta shi ba sannan idan idan ya tashi bayarwa wala yu'til harima baya ba da tsohuwa wala darina baya ba da dabban da take da datti ana cewa dabba mai datti a jikinta ita ce dabban da take da kuraje dan asalin kalma ta addarin shine alwafiku kamar yadda zo cikin alqamus ana cewa dabban da take da kuraje ita ce dabban da take da datti a jikinta wato mutum ba zai ba da kazamar dabba ba walal mariba in ya tashi ba da zakka baya bayar da zakan mara lafiya wala sharafatan la'ima baya bayar da dabban da ya zamanto ba ta da kima a cikin dabbobinsa yakan ba da zakka ne na dabba da take da daraja annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen hadisin ce walakin min wasati amwalikum in za ku ba da zaka ya zama kun bayar daga matsakaicin dukiyarku fa inna allaha lam yas'alkum khayrahu allah bai ce ku bayar da mafi darajan dukiyarku ba walam ya'murkum bi sharrihi kuma allah bai muku umarni ku bayar da mafi sharrin dukiyanku ba hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1580 akwai hadisin wa'il bin hujr annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki wani mai karban zakka fa'ata rajulan saboda haka sai mai karban zakan nan ya tafi ga wani mutum fa'atahu fasilan makhlula wannan mai dukiyansa ya dauki wata akuya ba ta dade da yaye ta ba ba a dade da yaye akuyan ba ga ta nan raban miya ya dauka ya bamu mai dan sakon annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai wannan fa'i ya karbi wannan akuya ya zo da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kawo ma annabi wannan akuyar miya sai mazan Allah ya ce ba asana musaddiqan Allah wa rasulihi mun aika mai karɓan zakka na Allah da manzonsa wa ina fulanan a atahu fasilin makhlula wane sai ya bashi akuya miya wanda bata daɗe da yaye ta ba alfasil min auladil ibil ana cewa wato kamar ɗan ragumi kenan to lokacin da manzon Allah yake gaya wa mutane kaga ya kira sunan mutumin wanda ba safai manzon Allah yake haka ba amma ya kira sunansa saboda jama'a su yi hattara su daina yin haka manzon Allah ya kira sunansa sai ce Allahumma la tubarik fihi Allah kada kai albarka ma dukiyar wani wala fi iblihi haka nan ma raqumansa a labari sai ita ga mutumin faja'a binaqatin hasna sai gashi ya zo da taguwa kyakkyawa yana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace atubu ila Allah azza wa jalla wa ila nabiyyi na tuba ga Allah na tuba ga annabinsa sai manzon Allah yace Allahumma barik fihi wa fi iblihi Allah ka masa albarka Allah ka yi maraƙumansa albarka hadisin yana sahihu sunan nasa'i hadisi na 2457 wannan hikima ce mazan Allah ya yi na jawo mutumin da kuma nuna wa mutane kuskure lokacin da za ka ba da zaka ka cire abin da yake shi da kima ka ba wa mutane kuma wannan hadisi yana karantar da cewa kana iya janye mummunan addu'a da kai yaya ake fasa mummunan addu'a kaga annabi da farko ya ce Allah kada ka yi kada ka yi ma wani albarka kuma kada ka yi ma raƙuman sama albarka mutumin da ya dawo ya ce ya tuba sai manzo Allah ya canza addu'a Allah ka masa albarka Allah ka yi ma raƙuman albarka idan ka yi wata mummunar addu'a akan wani abu ko akan iyalinka ko yara ko wani abu mafi sauki shine ka canza da kyakkyawar addu'a illa iyaka da ka canza da kyakkyawar addu'a shi shikenan Allah madaukaki ya canza so ba a karban dukiyar da tafi daraja daga cikin abin da mutum ya mallaka a lokacin zakka sannan ba daidai ba ne shi kuma ya ba da dukiya mafi muni akwai hadisin mu'azu wanda shi ne yafi shahara wanda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tura shi Yaman yace fa'alimhum anna Allah taraba alaihim sadaqatan agniya min agniyaihim faturaddu fi fuqara'ihim fa a aba'u lidhalika fa iyyaka wa kara'im amwalihim annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa mu'azu idan mutanen yaman sun maka biyayya sun baka zakka to ka kiyaye karɓar mafi darajar dukiyarsu iyyaka wa kara'im amwalihim ka kiyaye karɓar mafi darajar dukiyarsu idan aka karbi mafi darajar dukiya an zalunci mutum shi ya yasa manzo Allah yace wattaqi da'watal mazlum ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta al-imam az-zuhri al-imam muhammad bin muslim ibn shihab az-zuhri yace ka'ida ita ce idan za a tura mutum ya je karbo zakka iza ja al-musaddiq usimati shau kamar mai karɓan zakka idan ya taho ya tarar da garki abinda za a yi shine za a kasa dabbobin kashi uku sulusun khiyarun wa sulusun awsatun wa sulusun shirar za a kasa waɗannan dabbobin su suka fi daraja a garken waɗannan dabbobin su ne matsakaita waɗancan dabbobin su ne makaskanta za a kasa dabbobin gaba ɗaya na garken kashi uku da waɗanda suka fi daraja na tsakiya mafi kaskanci to idan ya tashi sai ya ɗauka daga na tsakiya ba zai ɗauka daga mafi daraja ba ba zai dauka daga mafi karkanci ba wannan shi ne abinda da sunna ta karantar hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1568 kuma akwai hadisin eh, sayyidina umar wanda al-imam malik ya rawaito cikin muwatta sayyidina umar yana bayani a zamaninsa annahu ba'athahu musaddiqa sayyidina umar ya aiki sufyan bin abdullahi sakafi ya karbo zakka zamaninsa wa kana ya'uddu alaihim sakhla faqalu ta'uddu alaina sakhla wa la ta'khudhu minha shay'an falamma qadima ala umar ذكر ذلك له فقال عمر نعم نعد عليهم الصخلة يحملها الرائي ولا نأخذها لوكتين دا مي كربان زكانا سيدنا عمر يتفي sai yana. idan aka kawo zakan akan akan yana dubawa idan dabbar ba ta da kima ba zai karba ba wannan yasa ya zamanto labarin ya iso ga sai na umar sai na umar yake kware haka idan an tashi kirga abin da ka mallaka dole za a hada da marasa daraja idan an tashi eh, misali awakai arba'in ne kafin mutum ya fi da zakka to idan an tashi littafin awakai arba'in za a dubi akuya mara lafiya da akuya makaskanciya da akuya wato wacce take da aibu duk za a yi lissafi da su da gurguwar akuya duk za a yi lissafi idan sun kai arba'in sai a ce to ka ba da akuya guda idan ka ɗauko gurguwa ka bar sai a ce ba za mu karba ba shi ne abin da ya faru shi abdullahi sufyan bin abdullahi sakafi lokacin da ya je yana kirgawa zai haɗa lissafin duka dabbobin da masu daraja da matsakaita da masu kafkanci amma idan an tashi bayarwa aka ɗauko mara kima sai ce ba zan karba ba sai suka zo ga sai na umar sai sai na umar ce kware kuwa in mun tashi lissafi za mu lissafa maka hadda marasa lafiya da makaskanta amma in za ka ba mu to dole sai dai ka ba mu daga matsakaita wannan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka bisa ka'ida ba daidai ba ne idan mutum an zo karban zaka a wurinsa ya dauki dabbar da take mara daraja ya bada shi ko mai karban zaka ba daidai ba ne ya karbi dabban da tafi daraja wato shi sai dai matsakaita wannan shine abin da yake ya auku zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan kuma zamanin khulafa'ur rashidin mu ci gaba yace wa firriqati game da wato azurfa azurfa ake kira arrika ya zo cikin littafai da yawa kamar kitabun Majimu na al nawawi arrika hiya al wa huwa wato azurfa tsantsansa shi ake kira arrika wa qila darahim wasu malamai suna cewa idan wato an kera sulalla na azurfa to waɗannan sulallan su ake kira arrika abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana akai karshen hadisin nan shine game da zakka na azurfa annabi sallallahu alaihi wasallam yace rubu'ul ushuri rubu'i ne na daya cikin goma ibn kudama a littafin al-mughni mujallad nabi shafi 320 yace abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi idza kammatil fibbatu li atayn idan mutun yana da azurfa sun kai sulalla 200 wadda na neru idan sulallan na zinari ne sun kai guda 20 kaga akwai bambanci kamar yadda bayanin zakan zinari da azurfa yake tafi a cikin babin amma dai a nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne akan zakan azurfa azurfa kuwa sai ta kai sulalla 200 wajibu fiha rubu'u ushriha abinda ya wajaba a bayar shine rubu'i na ushirinsa menene rubu'i na ushiri me ake nufi da rubu'i na ushiri akwai hadisin da ya fassara annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fassara manzon Allah yace hatu rubu al-ushuri hatu rubu al-ushuri min kulli 40 dirhaman dirhama a kowane sule 40 a bada sule daya wannan shine rubu al-ushuri walaysa fi 90 wa 100 shay'un manzon Allah yace idan mutun yana da azurfa 190 eh, kaga ba suka azurfa 200 ba manzon Allah ya ce babu zakka a kansa hadisin yana sunan Tirmidhi al-Imam al-Bukhari ya inganta shi wato manzon Allah da kansa ya fassara yanda ake zakka na azurfa azurfa sai ta kai sallallahu 200 idan ta kai sallallahu 200 to za a kasa ta 40 a ba da guda daya shine rubul ushuri kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara fahatu sadaqatar riqa ku kawo zakka na azurfa min kulli arba'ina dirhaman dirhama duk sule arba'in a ba bada sule ɗaya. fa in lam takun illa tis'ina wa mi'ata idan sulallan ba su kasance ba face tis'in ɗari da tis'in sulallan da mutum ya mallaka na azurfa ba su kai ɗari biyu ba illa dai ɗari da tis'in tunda ba su kai 200 ba fi ha sadaka to babu zakka a kan suke. illa an yasha rabbuha sai dai me wannan azurfan idan ya ga dama yana iya bada sadaka amma dai a matsayin zakka babu zakka a kansa dole sai ya kai sulalla 200 azurfa sai ta kai sule 200 idza tammatil fibbatu mi'atayn idan azurfa ta kai sule 200 lokacin ne zakka take waje ba kuma wannan babu sabani a tsakanin malaman sunna kamar yadda ibnu qudama ya faɗa la na'lamu khilafan bayna ahli al-ilm fi anna zakata adh-dhahabi wal-fidda rubu'u ushriha azurfa sai ta kai sule 200 zinari fa sallallahu 20 sulallan azurfa su ne addarahi sulalla na zinari fa su ake kira addananir to idan sulalla na azurfa sun kai ɗari biyu za a ba da kashi ɗaya cikin arba'in shi ne rubu'ul oshuri wato da'iman zakka na dukiya ana ba da 2.5% wanda shi ne yake nuna rubu'ul oshuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man balagat indahu min al-ibli sadaqatul jazaa ya sake komawa baya yayi magana game da zakka na zakka raquma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda raƙuman da suke wurinsa sun kai ya ba da zarkan aljaza'a wacce ce raƙuma da ake kira aljaza'a ita ce raƙumar da ta gama shekara hudu ta shiga na biyar adadin abin da za ka bayar ya kamata ka ba da wato eh, taguwar da ya zamanto ta kai shekara biyar walaisat indahu jaza'a sai ya zama a garkenka babu babu taguwar da ya zamanto ya shekara biyar din da zaka bada wannan zakka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hu hikka amma a garken naka akwai kana da hikka kana da hikka hikka ita ce wacce ta zamanto ta hudu ne kaga bata kai shekara biyar ba abinda ya waje ka bayar ita ce aljaza'a aljaza'a kuwa ta biyar ne amma a garken ka babu aljaza'a sai dai alhiqa hiqa kuwa shekaran ta hudu ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innaha tuqbalu minhu alhiqa za a karbi wannan taguwar da zai bayar yar shekara hudu amma tunda ba ita ce ya kamata ya bayar ba yar shekara biyar ya kamata ya bada ba shi da ita aka ce ya bada yar shekara hudu to dole zai kawo ciko me cikonsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa yaj'alu ma'aha shatayn sai ya hada da awakai guda biyu tare da ita wannan taguwa yar shekara hudu in istaysarata lahu idan sun sawwaka gare shi idan sun sawwaka idan a garken sa akwai awakai sai ya hada da awakai guda biyu domin asali zakan da zai bada zai bada taguwa ce shekara biyar tunda babu ita sai taguwar da take shekara hudu to zai ba da ita amma zai hada da awakai biyu idan ya sauwaka gare shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yace au 20 dirhama ko kuwa ya ba da sulallan azurfa guda 20 kaga zai ba da taguwar yar shekara hudu a madadin taguwar yar shekara biyar amma zai ba da ciko na awakai biyu idan ba awakai biyu ya ba da sulallan 20 sulallan azurfa wa man balagat indahu sadaqatul hikka to wanda ya zama kuma abin da ya kamata ya bayar abin da ya kamata ya bayar wato shi ita ce asali a zakanta taguwa ce ya shekara hudu walai sabbin da hulhika sai zama a garkensa babu taguwa yar shekara hudu wayin da hujjaza amma akwai taguwa yar shekara biyar abin da ya kamata ya bayar taguwa yar shekara hudu bai da ita sai dai yana da taguwa yar shekara biyar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna ha tuqbalu minhu aljaza to za a karbi taguwa ya shekara biyar din amma ai ya fi karfin zakkan da aka ce ya bayar to ya za a yi sai mazan Allah ya ce wa yu'tihi musaddiqu mai karban zakkan sai ya mayar masa da 20 dirhaman ausha kai ya mayar masa da sulallan azurfa guda 20 ko awakai biyu kaga kenan an bashi rarar abin da ya kamata wato abin da aka samu na ƙari kan abin da ya cancanta na zakan dukiyarsa shine ibn hajar yace rawahu al-bukhari inda da karshen hadisin kenan yace al-imam al-bukhari ya rawaito hadisin nan kamar yadda muka ce wannan hadisin yana kitabu zakati babu wujubi zakat hadisi na hudu amma ibn hajar ne ya har hada hadisin ya bada wannan tsari shi ya hada riwayoyi da yawa yanda hadisin hadisin yazo cikin sahih al-bukhari ya zo ne da bayanai kashi kashi duk dai hadisin Anas bin Malik amma ibn hajar sai ya hada su malaman hadisi sukan yi haka sukan yi haka su hada riwayoyin labari guda in sun hada suka karanta sai ka dauka labarin haka ne guda daya alhali riwayoyi ne daban-daban kuma hada sun ba laifi bane sau da yawa ga kissoshi haka ake yi har ma dai ka samu kissa cikakkiya amma idan kana neman hadisin a yanda yazo da tsayinsa sai ka rasa ina ga dole hakan zamu tsaya Allah subhanahu wataala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana kuskure akwai bayani na gaba shine zakar shanu amma lokaci ya riga ya kure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك